to da Allah zai kawo mai sakwara ko mai sakwara ko mai dan wake to inda Allah ya sa ta zo nan gurin da na riga na ɗaya babin da na ɗiba sai na ce ta samo canji kan ta buɗi ido na yi nan haka a guji salamu alaikum a barka dai ya ga ta ni wallahi gaba ɗaya ban saba da zaman arewa ai ba za ka saba ba Allah mm, ba za ka saba ba saboda mu can mu can kudu in dai kana so ka sami sakewa ka yi warka jami to sai can kudu Allah sarki Allah kwa duk wani ya sheke da wani ta'asa da wani ta'asa wani in dai ka cika da tattirin dan iska ne sai kudu kudu Allah kwa to ai magana kake yi baka baka sa mata dan ba idan kana buwa kudu kana neman arziki ko ko in kana buwa kudu kana buga abin tsiya A kowanne haɗa muka to ga neman arziki na arzikin da na tsiyar da na tsiyar gaba daya to ni ka zo arzikin mun ni nan in ma habaci kake mun in ma da ni kake wallahi tallahi zan zan ara zan yafa ah, kai na kake zuwa na fi ka tsiya ina kake Allah fa kai baka isa ni ka ga mun cewar wai ka ga mun cewar wai dan yawon duniya ko kuma dan duniya ko kuma dan gidan magajiya ba in ka zo ka nuna mana muna neman ilimi in ka zo ka nuna mana karatu za mu nuna maka fika in ka zo ka nuna mana dan iska ne kai nan ma nan ma eh ne mu haka ne Allah fa bangaren karatun hadisi a garin nan ba kai ni ba bangaren karatun eh, diwani a unguwar mu in dai a karanta diwani ne ba a kai ni ba in aka zo bangaren karatun eh, in dai a ce ni a yaba nabi ba a kai ni ba ya kamata ka samu wanda ba dan garin nan ba kai zace na a gaban gidansa shikenan masu yafin suka zo a kofar gidanku suke sauka bare kuwa Allah ba taba gana ana ana ana ana diwani a kofar gidanku lokacin da da magajiya ta zo mai goge gyatumar mu ce ta fara baiwa magajiya mai goge zannuwa to in ana maganar iskanci a kudu ko a ce an waye ko a ce an zabga iya shege ko an kuga abin tsiya a kudu babu kamata amma idan na zo gida sai na zama silent kila ba ruwa na da komai in dai maganin iskancin kudu to in dai maganin iskancin kudu haka ne to mu ne iyayen ku haka ne Allah ko in ka je Lagos ko ka tafi Ibadan ko ka tafi Port ko ka shiga Bayelsa ko ka dawo ka zo ka tsaya ta ko ka je Enugu ko ka dawo ka zo Asaba ko kuma daga Asaba garin ta ma ka shiga cikin wari fara fitar to mu ne iyayen to barin baka labari ka gama eh, eh. ka gama to ah, ah, bari let me give you a good story about me a good history according to of uh, me daushe mai da baibai to na iskanci a guri-guri da ban san adadi ba amma kaɗan daga cikin guraren da na sani na haddace na yi musu na yi jotin ɗinsu na yi musu alama kaga ina da ɗa a gege ɗa irin na bariki ina da 'ya'ya a abatuwa ɗan gaba da fata 'ya'ya irin na banza ina da ɗa oloru oloru bi oloru guda ɗaya ɗaya irin na banza idan ka je shagamu ina da hudu irin ƴaƴa irin na banza irin na wofi idan ka karye ko kwana ka ɗauki hanyar nan za ka bar ƙasar nan in ka je kwata ma akwai wani in ka je bodar togo akwai wani in ka je bodar ka ta ghana wani guri da ake cewa da shi eh, eh, gurin da za a shiga ghana Eh, eh, eh, boda kenan eh boda to idan ka je nan zaka shiga gana akwai wani guri nan ma ina da daya ana idan ka je zaka shiga buwar akwai uku in ka je buwar a abubu akwai wani a ajami akwai wani a tireshibil akwai wani a fare da kongire akwai wani let when you be back to niger a boda akwai su dewa yawa ah, here to eh kare ka tsara gaba it is enough kenan eh iskancin kafina to na fi ka iskanci din ni ban taba ba. saboda ko harkar karatu duk abin da ka san kafin mutum kar ka faɗa man kana alafa laisa huwa inda ma'aiki haka wanda yake shi shine to ba shi bane saboda haka kullum muna roƙon Allah muna istighfari Allah ka yafe mana kaga yanzu wayannan yayan ko gona goma haifi ka bude za su nomi. za su nomi, haka ne to Allah yake yi ka ja bakin ka kai shiru eh akwai an gaba da fatiya to ga tare hmm. ke ka ke ka Allah yake yi haka ne amin amin ashe baban yan iska ne anan kware kuwa a gindin ba dan kar in ja ka da nisa ba sai in ce ka tambaye gatumar ka wa to ba ta yi yawon duniya ba to kar kare na mun wayo Kar ka mun iskanci me ya eh, sanyo magana ja ta kware kuwa me ya sanyo magana ta eh, if you go to your house ask your jatumar ka eh ta san ka eh who is dancer baby yeah da ka tambaye ta ni ne dansa guy dan sagai akwai rawar gidan disco eh kware ku ana daukan ku a talabijin eh, when you go back to home ask you wa marka yes jatimarka shi no dan saba dan sagai eh about for television ba ah, ka shaida ka abinda yasa ni ba na magana da kai babu babu babu english a kanka ah, babu geography a kanka babu history a kanka babu chemistry a kanka babu geography babu biology amma mu nan eh, dai bangare ake magana ta ta karatu to sai dai kurin mai shiru dan lokacin da na yi karatu na ma lokacin dictionary ma a cikin wata marsandi ike zuwa ba yanzu da zamani i zamani shinari ike zuwa a cikin jib ko izo a homa jib ba lokacin shinari iya sa tiri kwata izo a wata tsohuwar marsandi ni ne abokinsa in ya zo zai ce da ni shey you my friend daushe good morning Can I na ce da shi how can you wannan ce my name is dictionary Not let me shaking you good very good the abokina I think by the manta ba 1972 that of the year oh nasty by seasonal vivo oh ne oh rastman oh rastman seasonal vivo oh oh oh rastman seasonal viva oh oh honorable oh must by seasonal vivo ഓ ഓ റസ്റ്റ് ബൈ ഫീദ് നൽബീബോ بتجنب بدي او رست بيض بلبو او رست بي في ذن البيبو